al'ummar annabi masoya masu ƙauna ga wannan janibi na shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam saƙo na musamman zuwa ga ɗaukacin al'umma maza da mata yara da manya daga baki na ni abdul jabbar kabara ma'ana wannan sako da manufarsa shine kan waɗannan kalmomi da aka daddatse wanda ni ina cewa natijar su ta fito ne daga hadisai na ƙarya kuma ina yaƙi da su don kare daraja annabi da rasauwa da magautansa makamin da suke yaƙar annabi da addinin musulunci da su a daidai lokacin da wasu suke datsaya suna cewa a'a ni ne nake faɗar wannan abu babu su a cikin littafai masu sauraro hankalinsu ya rabu masu bina da suke iya samun lokaci su ji sun gane me nake faɗa amma wanda iya datsewar suka ji ko suka gan ma'ajiya wajen zama da aka yi ana cewa nuna gun ina cewa ba lokaci to irin wannan ba su fahimce ni ba me nake nufi da cewa ba lokaci shine hadisan nan wani lokaci a samu goma ko goma sha ko ishirin ma duka suna magana ne kan abu ɗaya in aka tattaro su guguda sai su fitar da wannan natija wadda nake yaki da ita to sadda aka ce a minti goma ka nuna maganar da sai an haɗa hadisai aƙalla goma ko ishirin sannan ta fito dole ka ce ba adalci ba a baka lokaci ka kare kanka in ya karu shi kenan in bai karu ba a ɗora daga nan abin da bai samu ba kenan a jiya kuma aka ce da cewa an ce in nuna ban nuna ba wanda hakika lokaci ne ba abin ba domin natijar hadisai ne aƙalla goma ko goma sha ko ishirin take ba da wannan ma'ana ko wannan sifa ko wannan suna in ana son a nuna wannan sifa ko ma'ana ko suna sai an ba da damar karanto waɗancan hadisai sannan wannan ma'ana ta fito wannan shi nake nufin cewa a ba da lokaci to amma duk mu yanke ta gaba ɗaya mu tafi kotun Allah mu ɗunguma wannan shine masarin asirin bayyane, masanin asirin boye kuma gare shi za mu koma ya kunta mu ina cewa da al'umma musulmi idan waɗannan maganganu miyagu daga ni suke ƙirƙirar su nai babu su a littafin hadisi to aiko lallai wannan ya isa babban laifi da zunubi da yawa in gaggauta tuba ba ma sai wani ya ce min ko ne ya tilasce ni ko ya sa ba wanda kuma ya tilasce ni kan wannan in har da gani ne ban da masoyi irinsa amma in ba da gani ba ne daga waɗancan littafai ne to wannan kuma ya zama wani abu daban sai mai roƙon Allah ya haska wa al'umma su tashi tsaye mu tsarkake addinin mu mu fidda hadisan ƙarya daga ciki domin gudun kar a rusa mana addini da su in kuma yadda wasu ke faɗa babu a cikin hadisan nan daga ni ne to ina shaida duk duniya tuba na magaggauci da farko ubangiji subhanahu wata'ala kafin kowa da neman afuwar ubangiji da neman gafararsa idan har da gani ne ba ni da wata mafita duniya ta da lahira illa neman gafarar Allah domin babu abin da ya manzan Allah abuwansa sadda ya danki ka kan annabi ba mai kwatarka domin annabi ne mai kwatarka kuma ya zama kan annabi aka danki ka idan da gani ne yau duk duniya ta ji waɗannan maganganu to lallai ina gaggauta janye su da tuba a kansu in kuma alitafai suke to malamai su ji tsoron Allah mu taru mu yaƙi mu fitar da addini daga cikin wannan yanayi na waɗannan musiba ta hadisan ƙarairayi mu tsabtace annabin mu sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya tsabtace shi wannan shine takaitaccen na ga dukkan al'ummar musulmi tare da kyakkyawan fata na Allah ya haɗa kanmu ya haɗa kalmar mu ya gusar da gaba da ƙiyya a tsakanin mu ya ba mu ikon tashi tukuru mu wannan addini aikin da ya waje ba a yi masa a wannan lokaci wanda shi ya fi bukata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar annabi yan uwana masoya shugaban halitta maza da mata yara da manya gani ina sake fitowa karo na biyu domin daɗa tabbata da jaddada cewa waɗannan maganganu waɗanda suka jawo ci wanda suka fito daga bakina game da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam cewa lallai na janye su na kuma janye su tare da roƙon ubangiji ya sanya haka ya zama silar rahama da gafara da jin kai gare ni da dukkan al'ummar annabi masoyansa baki ɗaya ya kuma ƙara wa wannan shugaba namu sallallahu alaihi wasallam ɗaukakar daraja da ƙarin makami a duniya da lahira wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu